Ƙungiyoyi da masu tallafawa kan ziyarci irin waɗannan gidaje don ganewa idonsu halin da yara ke ciki da raba musu abin da ya sauwaka. an samu ƙarin marayu a arewacin Najeriya sanadiyar illar 'yan ta'adda, barayin daji da ma faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ga ma fitinar ƙabilanci a wasu sassan, yara na nan a gidajen mai tashoshin mota da ma gefen gidajen abinci don neman tallafi are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi tawagar tallafawa marayu ta Khadija ƙarƙashin hajiya Adama Amin mai agogo ta ziyarci gidan marayu na Aromi Messi da ke dab da dutsen zuma a jihar Neja, inda marayu fiye da ɗari ke zaune da samun karatu magani da ma koyon dabarun rayuwa. Bayan ziyarar na zanta da hajjiya Adama mai agogo. Yara ne wanda in ka kalle su ga su nan a zaune, in ka taimaka masu ma domin Allah kai ka jiyo. in ba kai domin Allah ba ma kai ka sani ga su nan kawai yara ne wanda duk inda ka sa gaban su nan za su tafi. yadda muka yi ta jan su a jiki muka ba su wannan mu ba su dai wasu happy at the end of the day dai suna ta tsalle mun yi dan raye-rayen mu mun yi dan waƙoƙin makarantu dai su dai so happy at the end of the day an ce an kai musu hali ta tafai da sauransu wato ya nuna kamar gidan marayu ne kuma ana koya musu karatu e gidan marayu ne ita da ta yi hostel din marayu ba ta gama ba amma akwai ɗakin da suke kwana sai ta yi asibiti na kulawa da marayun sannan kuma sai ta zo ta gina makaranta na koyar da marayun sannan ta zo ta yi masallaci sannan take koya musu bible kuma to abin da ya sa ma maka tafi da littattafai da viro da kilina da komai kenan wato ya nuna yaran akwai musulmi akwai kirista eh jointly joint religion ne akwai muslims akwai christians yanda take yi wa musulmai din haka take ko yau ma da muka je sai da mu yan yaran a ciki ta tsuntsunto su wasu suka yi recitation na holy quran wasu kuma suka yi recitation na holy bible retired staff ne na ministry of defense ta fara ta ce ta fara da dan karban basu suka ta yi wannan ta yi wannan dai a haka dai ta fara. Ibrahim Daura wanda shine direban motar tawagar ya nuna tausayi a yinon daga abun da ya gane wa idonsa. Suna Lawal Ibrahim Daura, to ganin gaskiya abin ya taɓa min zuciyata, saboda duk mai imani in dai ka je wannan wurin sai ka zubar da hawaye. So ni ma a wurin akwai wani yaro da gani karamin yaro, wallahi ya sa ni saura kaɗan zabar sai na fita daga wurin na koma waje na zauna. Saboda haka ni ma insha Allahu in dai za a koma to ni ma zan ba da gudunmuwata. Wato wannan ya nuna mutum da ya iya zuwa waɗannan gidaje na marayu ko asibiti sai shi ma ko baya taimako zai so ya fara. Gaskiya sai ya fara taimako ko da baya yi. In dai yana karfin imanin Allah da sai ya fara taimaka saboda yaran nan abin a duba ne a taimaka musu ne. akwai yara ƙanana da zaka gani a wajen nan za a iya cewa wasu yaran ba za su fi 'yan watanni ba an ajiye su za su iya tashi ba iyayensu wannan tallafi eh, idan misali ya tsaya me kake tsammani zai faru da su gaskiya akwai matsala kuma yaran za su shiga wani maiwacin hali to da yara ne kanana wanda ba su mai taimaka musu sai Allah sai wanda ya gani ke da imani da ya taimaka musu yanzu ka ce miya ko wani abu da ka kalli yaran ya faɗo ma a ranka wallahi da na kalli yaran kawai sai ta yara na wata rana kakasa ta kasance da mu dole saboda haka ya kamata mu riƙa tallafa musu saboda mu an muka mutu wata rana muka bar yaran mu za mu samu wanda za su taimaka musu Wato ya nuna ba wai lalle ko da mutum ya tara wata dukiya ba ita ce za ta yi amfani ba fiye da mutum ya shuka abun alheri. Gaskiya ba dukiya ba ce ba in ka shuka abun alheri duk abin da ka shuka shi za ka girba in baka taimaka wasu ba ba mai taimaka duk dukiyarka Allah ya in inda ba su da wanda zai ba su shawara ya tallafa musu ba abin da za su yi. Wasu sun fi tunanin iyalansu da cefanen yau da kullum ki kuma na ga har kana cewa gudumawa ma kake so ka ɗauka daga abun da watakila ya kamata da ka sayi magi da sauransu ka kai gida. In ka taimaki wani shi ne Allah bai taimake ka dan ta taɓa ko da na manta a baya wata rana hajiya ta ake mu gidan marayu a nan unguwar Katsinawa wallahi akwai yara guda kusan shida da ni in Allah ya yarda dukkan sai na musu dinkuna dan matar da aka haɗa mai ita ta haɗa ni da yaran nace in Allah da yaran da na kalle su kawai ina musu kallon kamar yara na ne nace insha Allah sai na taimaka musu wajen mutum shida a cikin su da ce zan tallafa musu in Allah da sun yi baka wallahi sun ba tausayi sosai sosai kuwa wallahi yara ƙanana kanana dai in ba ana taimaka musu ba to haƙiƙanin gaskiya za su ga wani mawacin hali mai gidan hajiya adama alhaji awal musa da ke zama jigon tafiyar ya ce yana shirye ya sadaukar da duk da ya mallaka don agazawa marayu Allah mun gode maka don saboda a takaice a cikin irin tafiye-tafiyen da muke yi na farko yana sa mutum ya kara zurfin imani sannan kuma na biyu yana sa mutum ya zamanto cewa mai tausayi a rayuwarsa don saboda kamar yi da muka je nan hanyar naija din nan wallahi har abin sai da ya sa ni na yi hawaye don saboda in aka ce yaro ya tashi ba uwa ba uba ya zamanto rayuwar shi kawai gashi nan a hannun Allah sai kuma yana tunanin in ya samu abin da zai ci yau bai san ya zai karasa gobe ba to sai ya zamanto cewa yanayin rayuwar yaran nan muka je muka gani wanda kuma ni da kaina abin ya sa ni gaskiya tunani mai zurfi tunanin da ya sa ni kuma shine don saboda duk mutumin da yake tasowa rayuwa cikin irin wannan yanayin in ba har ya samu wanda zai kula da shi ba wallahi na farko a society mu ma gaba daya muna cikin hatsari dalili kuma shine yana iya sa daga cikin yara mazan don saboda rashin tarbiyya rashin wanda zai faɗa musu sai ka ga sun shiga cikin wani hali irin abin da ya shafe robbery din nan da kidnappers nan da waɗansu abubuwa makamancin wannan su kuma na mace in aka ce yau ga ta nan ya mace ce wanda ma su ne babban abin makula sai zamanto cewa wanda suke tasowa sai zamanto ta taso ta ga cewa ba ta da uwa ba ta da uba in a yau babu wanda ya ja ta close to her at the end of the day me za ta zama sai zaman to kawai su ne zaga suna yawon gantali kuma irin wannan abubuwan yana shafan mu ne mu especially mu mutanen arewa akwai wani irin sakaci da muke da shi wanda ko da lokaci muna gida ba za mu fita mu ga abin da yake faruwa within the society ba don saboda mai mu samu mu taimaka musu ba to amma a yanayin yadda abubuwa yake faruwa gaskiya kamar yadda ita ta buɗe baki ta ce wannan filin ma tana so ta gina gidan marayu wallahi ina goyon baya ɗari bisa ɗari in Allah ya huwace mun ya zamanto cewa yau na samu abin da nake bukata wallahi zan gina ma kawai ta sa marayu a ciki tunda me rayuwar namu kalilan ne yau duk abin da ka tara in zaka mutu zaka tafi da shi ne so dole ne ya zamanto cewa kamar yanayin yadda abubuwa makamanci haka in dai ba ka shiga ba to ba za ka sani shi yasa ko da wani lokaci yana da kyau in ka tsaya wajen ibadanka kuma ya zamanto cewa kai ibadan naka ma kafin ya zamanto cewa cikakkiya ne fa sai ya zamanto cewa fa kana da tausayi a rayuwanka in babu wannan tausayin ibadan naka ma kawai suna kake to a yanzu dole ne ya zamanto cewa kowa rana muna ƙara girma ne kuma kowa rana muna ƙara wayo ne amma ya kamata mu duka gaba ɗaya a najeriya nan wallahi in dai a ce yau an samu halin wanda za a iya taimaka ma waɗannan marayu a rayuwa ana ɗan zagawa su asibiti waɗansu gurare da abin nan a takaice ma wani abin da mutum zai yi in dai mummuna ne wallahi in kai wannan tunanin wallahi ba za ka iya yin shi ba dole ne kawai ka da ga ubangijinka don me dan saboda yau in aikin gwamnati kake yi kana tunanin cewa ga hanyoyi wanda kake ɗiban kuɗin gwamnati kana waɗansu abubuwa da shi so in ka zauna ka dubi waɗannan abubuwan ka duba rayuwa da kuma environment ɗin irin waɗannan mutanen wallahi dole ya ka kawai ka yi imani to a rashin da ya sa din majority kaga cewa mutane suna yin abin da suka ga dama don saboda waɗansu har gobe ma wallahi ba su yadda da mutuwa ba kuma ba su yadda da cewa Allah yake bayarwa kuma Allah shi yake kwacewa ba don saboda ba su da wannan tawakalin ko guda ɗaya ba su da wannan tauhidin to amma in aka ce maka yau mutum ya shiga asibiti ko da a wata ya je su ɗaya ya ga condition ɗin mutane sannan bayan wannan ya je wannan ofnet din wajen marayun nan ya ga condition din rayuwar da suke ciki ina da wayo wayona mahaifina ya rasu ina da wayo na mahaifiyata ta rasu ba wanda bai samu albarka ba what of wanda ya zama to cewa completely bai gama nashi mahaifin ba bai gama nashi mahaifiyar ba wani ma a cikin wajen shara aka tsinte shi masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da ma'il hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya